الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود har yanzu muna cikin kitabu babin da ke bayani akan alkhitan taciya wannan zai zama majalisun mu na 127 insha Allah muna cikin musqitatu wujudi almusqitatu li wujudi ababan da suke saryar da wajibcin kaciya mun ji na farko ko shine ne an yi wuladar rajulu wala kulfata lahu idan aka haifi mutum aka ga an mishi kaciya aka haife shi da kaciya shi to babu bukatar sai an masa kaciya ko asani na biyu min musqitatihi daga cin ababen da suke sariyar da kaciya ba sai an ma yaro kaciya ba Baful mauludi an ihtimalihi sai a haifi yaro ya zama yana da rauni ba za a iya masa kaciya ba bai da lafiya bi haisu khafu alaihi min talaf ana jin tsoron aka masa nan zai mutu ne talaf to in an tabbatar da haka cewa an masa kaciya ana jin zai mutu to ba za a masa kaciya ba wa yastamirru bihi ad-da'fu kadhalik kuma ya zama mai rauni har ya ta girma a matsayin mai rauni ana tsammanin kamar zai yi ƙarfi jikin shi zai yi ƙarfi sai ya zama a alakalaka ka yake ana yi mishi kaciya to da wuya inda ya mutu ba sai a kyale shi hmm? fahada yi uzaru fi tarkihi wannan an ba da uziri ba sai an masa kaciya ba sai a ba kaciya hmm? izghayatuhu domin dai ai matukar abin da za ka faɗi ka kai ƙarshe annahu wajibu cewa kaciya wajiba ce ko fa yasqutu bil ajzi anhu kasa'iril wajibat to sai ya zama wajibin ya faɗi kaman sauran wajibai la wajiba ma al ajr ko ba ka bace walaysa wajibun bil iqtidari ba wajibi a cikin abin da ba za a iya ba so daga tunda wajibi ne sannan gashi ba za a iya yi ba an gaza a yi to shi ke nan sai ka ce dole sai an yi wannan ka'ida ce amma ka'ida ce kulliya ka'ida ce ta fiqh kulliya wa laysa wajibun bil iqtidar ba abinda za a dora ma mutum alhali ba ikon yayi ka dora ma mutum suna cewa suna cewa at-taklifu ma ajaz abad haka suke fadi akan magana na fiqh at-taklifu ma al-ajaz abad kace sai mutum yayi abinda ba zai iya ba to wata kake kenan ko ba wata bane yi wasa saboda haka wannan ma tabbataccen abu ne idan yaro aka haife shi kuma ya ta girma a haka ba karfi a jikin shi laka-laka haka yake aka tabbatar da aka mishi kaciya ta ya mutu to ka a kashe shi don Allah a kyale shi ci gaba da rayuwa haka cikin raunin nan a ta mishi kuma addu'a Allah ya karfafa shi hmm. wannan da ake ce ma Allah ya tada kafaɗa kenan faslun fasali الثالث na uku an yaslama rajulu an yuslima rajulu kabiran mutum ya musulinta alhali ya tsufa hmm? mutum ya tsufa ya zama dattija sosai to ya zaka kace kuma a mishi kaciya wa ya khafu yakhafu ala nafsihi minhu ya zama yana jimma shi tsoron kaciyar nan fa hadha yasqutu anhu inda al to a nan kaciya ta faɗi akan wannan dattijan da ya musulunta ya shigo musulunci kuma gashi tsoho sau da haka a wajen malamai da yawa ba za a mashi kace ba zai yi kaciya ba wa nassa alaihi al-imam ahmad fi riwayati jama'ati min ashabihi al-imam ahmad rahmatullahi alaihi ya nasanta haka ya ambaci haka balo-balo a riwayan wasu daga cin almajiransa da yawa daga cin jama'a jama'a da yawa daga cin almajiransa sun ruwaito al'imamu ahmad ya ba da fatawa cewa iza aslamar rajulu kabiran wa hafa ala nafsihi hitana to saqata alkhitanu anhu idan mutum ya musulunta da yi ba a masa kaciya ba kuma gashi ya zama dattijo ya tsufa sosai yana jin tsoron kaciya har ma da ya ga an ɗauko aska kawai sai ya suma ko tsoro bai kai wa mutum irin wannan yakan kai ma mutum irin wannan da ya ga aska kawai sai ya sume to ba za a masa ba a face za a mashi kaciyar ba amma da ya ga abin da sai ya suma ko ya shiga wani irin yanayi to sai a kyale shi wa zakara ƙaunar hasani al Ahmad ya ambaci magana al-Imam al basri annahu kan aslama fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal habshi wal farisi manzo Allah a zamanin an samu da yawa daga cikin Rumawa sun musulunta su kuma ba su kaciya wal da mutanen Habasha wal da mutanen Farisa wato Iraki kenan da Iran a wancan lokacin fama fattasha ahadan minhum manzon sama bai ce a ka a ga waye ba a makaciya ba haka ne mamu nasu basri ya faɗi ko wannan kaunin an faɗa mana shi tun a baya cikin hujjojin waɗanda suke cewa kaciya ba wajiba ba ce hmm? wa khalafa suhnun ibn sa'id al-jumhura amma babban malami suhnun ibn sa'id ya saba ma jumhurin malamai falam yusqithu 'an al kadir al-kha'if 'ala nafsihi yace a ko yana jin tsoro sai an mai wannan dattijan da ya musulunta ko yana jin tsoron kaciya to a kama shi a mishi kaga ya saba mafi yawancin malamai wa huwa qawlun fi mazhabi ahmada hakahu ibn tamim wa ghayruhu wannan an ruwaito wannan maganar daga a cikin mazhabin al-Imam Ahmad amma dai nassin abinda al-Imam Ahmad ya tabbatar shine idan mutum ya musulunta dattijo ne shi yana jin tsoron kaciya to ka amai ba za a ce sai yayi kaciya ba amma an samu cewa wasu sun ruwaito a cikin mazhabin al-Imam Ahmad rahmatullahi alaihi cewa za a masa ko zai yi kaciya to wannan shine sababi na biyu na uku mutum ya musulunta kuma dattijai sababi na biyu shine mutum ya zama an haife shi mai rauni kuma ya ta girma da raunin ana jin tsoron aka masa kaciya za a rasa shi sababi na farko shine wanda aka faɗa mana cewa idan an haifi mutum da kaciya to babu buƙatar kuma sai an masa faslun fasali wa zahiru kalami ashabina amma zahirin abin da aka ruwaito a cikin mazhabin al'imamu ahmad shine ashabu na ɗin al'imamu ibn qayyim almajiri ne a makaranta hanabila duk da ba muqallidi bane shi al'imamu ahmad laysa al'imamu ibn qayyim laysa muqallidan inma huwa mujtahid kuma mujtahidi mutlaki kware da gaske to amma makarantar mutum da ya koyi fiqh tana masa tasiri yanzu kana Najeriya ba yadda za ka yi duk ka da mazhaba sai wata ran ka yi mai zuwa ga malikiya kwarai da gaske shi ne inda ma can baka karanta malikiya ba amma inda ka karanta sai ta maka tasiri gagadi suna mana tasiri muna jin daɗi wata rana sai ga mun ba da fatawa da ita muna sosai mu more <laughs> hmm? وظاهر كلام أصحابنا أنه يسقط وجوبه فقط عند خوف التلف amma fassarar da aka yi aka ce zahirin abin da ya tabbata a matsabin al’imamu ahmad shine wajibcin kaciya na sarriwa ne ga wannan dattijan da ya musulunta inda haufi talabin shi ma an ji tsoron zai mutu kunji? wallazi bari an yi muna amin fi'ilihi kuma shi ne abin da ake yawa ya kamata a hana ayi. in ana jin tsoron in aka ma wannan dattijan kaciya to jini ma fana iya tsinkewa shi kenan kuma sai Allah a rasa shi ولا يجوز hidayati وصرح به في شرح الهداية فقال يمنع a ce a masa kaciya ba. sannan mai sharhul hidaya ya ambata balo-balo cewa yumna'u minhu a hana a masa kaciya idan datti da ya musulunta kuma aka tabbatar da in an masa zai mutu saboda jikin shi ya yi. kun san akwai matsayin da mutum yake kaiwa likitoci ko aiki ba za a mishi ba haka ne ko aiki a yanka shi za a ce a haƙura kawai saboda yanayin jikinsa in an yi masa ba zai warke ba fata ta riga ta yankwane ta yankwane sannan duk abubuwan da suke almana aljasadiyya imun ɗinsa na jikinsa ga baki ɗaya sun yi rauni to kaga duk ciwon da ya shiga shi kenan sai dai a haƙura kaga arzalin umri ce Allah ka tsare mu manzon sama yana addu'a kada Allah kai shi irin wannan matsayin kuma Allah ya karɓi addu'arsa manzon sama da ƙarfin sa ya rasu Allah ka tsare mu ولهذا نظائر كثيرة mala ya ce bayan wannan na da naza'ir kun san daga cikin kwarewa a fikihu kasan naza'ir akwai an naza'irul fiqhiyya sune al-ashbahu naza'ir hmm. shi yasa idan suka rikice ake da al-furuqul fiqhiyya kuma idan an naza'irul fiqhiyya suka rikice maka ka kasa gane bambancin su to sai ka koma al-furuqul fiqhiyya me bambanci tsakanin kaza da kaza منها الاغتسال بالماء البارد في حال قوة البرد والمرض daga cikin abin da ya kama da wannan na fikihu wajibi ne amma aka karyar ma mutum saboda ana jin tsoron abin da zai iya faruwa da shi na ciwo ko na mutuwa a rasa shi idan akwai tsananin sanyi fi hali kuwatil bardi a lokacin da ake da tsananin sanyi to ba za ka yi wanka ba wal marad haka nan mutum bai da lafiya wala taqtulu anfusakum inna kana bikum rahima kun san hadisin ashabu sunan na qataluhu qatalahum allah halla sa'alu idh lam ya'lamu mutun ne yake da ciwo a jikin shi irin ya ji ji ciwon nan kamar yanzu misali a ce ai hadari wal iyazu billah duk ciwo a jikin mutum sai janaba ta kama wannan bawan Allah da bai da lafiya sai tambayi malaman kauye sai suka ba shi fatawa ai dole sun yi wanka sun yi wanka amma tafi ne nan take mutu aka zo aka faɗa mansu mansu ya kasa haƙuri ya ce ƙasaluhu ƙasalahumullah Allah ya tsine musu albarka sun kashe shi su suka kashe shi halla ta'alu idh lam ya'lamu me za ba za su tambaya ba in ba su sani ba an inna ma shifa'u li'iyyi su'al ai maganin jahilci shine tambaya al'iyu nan aljahal abinda baka sani baka ka bada fatawa a kansa sayyiduna ali na cewa wa baghdahu fi ala qalbi in su'iltu an shay'in la a'lam an aqula Allah wa rasuluhu a'lam yace zuciyata na mun sanyi idan aka tambaye ni abinda ban sani ba sai in ce ban sani ba haka Imam bin Abdul Barr ya ruwaito a cikin kafin al-imam ibn abdul a cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi haka al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin al-faqih wal mutafaqqih hmm? wa baghdahu ala nafsi zuciya ta na min sanyi in an tambaye ni abin da ban sani ba in ce ban sani eh akwai wani malami da ya rubuta littafin sa mujalladi guda ilmu la adri inda salaf ilmu la adri inda salaf ilimin ban sani ba a wajen magabata wa saumul maridin labi yukhsha talafuhu bi saumi na biyu cikin yin wannan da ya kama da sariyar da kaciya azumin mara lafiyan da ake jin masa tsoron fa za a rasa shi in yi azumin nan mutum yana da olisa chronic sai ci shi sai ya azumi ba wanda ya sa shi ya aje azumin su sai rika ciyarwa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kaku kashe kanku Allah madaukakin sarki yana tausaya muku wannan duk yana nuna maka shari'ar musulunci yadda take da tsari wa iqamatul hajji 'ala al-marid wal hamil wa ghayri dhalik haka nan ma tsaye da hajji ga mutumin da ya zama bai da lafiya haka nan mai ciki ba a tsayar mata da hajji ana ba da ƙiska ta matar da ta yi zina ta zo da ciki na umar radiyallahu anhu ya ce aje a kashe a jefe ta ce a kashe ta ali ya ce ya ce ya mu'mini in kana da haƙƙi na ka kashe ta to ai baka da haƙƙin ɗan da ke cikinta hatta ta ba'a ce ta haihu na umar radiyallahu anhu yayi ma sayyidina ali radiyallahu anhu wata irin addu'a mai tsada ya yabe shi yabo mai tsada yace laula mithluka la halaka an-nas ya abat turab shi ba da dan ire-iren ka ba ya kai abu turabi wallahi mutane halaka za su kage shine wannan so daga sai ta haihu ba a tsaye da haddi sai mace ta haihu المرأة al رضي الله anha bayan ta haihu ma manzo sun ce ta je sai ta shayar da shi aka ce daga cikin hikimar so ake a buɗe mata kofar tuba ta zo ta ce ba ta yi ba yi mana in ta zo ta ce ba ta yi ba shi ce ba za a mata haddi ba ta zo ta janye wannan sukan kawo shi a ƙarƙashin tattauna da malamai suke yi halli man ƙarra uzrun idan mutum ya zo ya ce ya yi abu daga baya sai ya zo sai ya ce bai yi ba to za a karɓi sa wasu malamai sai suka ɗauka sai suka ɗauki ƙa'idar a matsayin kawai tabbataccen abu la uzra liman aqarra sun mutumin da ya zo da hankalinsa ya yi ikirari da kansa ya ce shi ya abu to bai da uzuri daga baya zo ya ce bai yi ba amma dai wannan wannan malamai da yawa suna ganin cewa al-ma'iz ma'iz ma'iz ibn malik ai ai ya ya musa daga baya ko ya ce ya ce ya ce bai yi ba suka jefe shi suka zo suka faɗa ma manzon so mun sun yace me yasa da yace haka ba ku dawo da shi waje na ba da haka musulunci ba sa bane a kashe jama'a ba burin shi bane wannan sai idan ba yadda aka iya Allah ya tsare mu wa ghairi zalika da makamanta wannan fa inna hadhihi al-a'zara kullaha duka waɗannan uzururan tamna'u ibahatal fi'li kama tusqitu wujubahu tamna'u ibahatal fi'li sukan hana halaccin abu a aikata shi kama tusqitu wujubahu kamar yadda kuma suke saryar da wajibcin sa in aka sami irin waɗannan uzuran to ba a zartar da hukunci to haka koda an ce kaciya wajiba ce idan mutum ya zo aka tabbatar da aka masa kaciyan nan za a rasa shi ko kuma zai haifar masa da ciwo mai tsanani yanzu misali sai a ce ai a gano wani yaro yana da ciwon siga kuma za a mashi kaciya in aka masa kaciya na likitoci suka ce sigan nan ta ta kai inda ta kai in aka yi kaciyar nan da wuya ya warke za a mai kaga ba za a mashi ba wannan duk shari'ar mu tana da tana fahimtar wani domin shari'a likitaci yadda ka san likita baya ba mutane magani ɗaya iri ɗaya sai ya yi fahasunsu sai ya bincike su to haka shari'a take kallon matsalarka da ƙaziyyarka daga nan sai ta baka hukunci shi za suka ce ai labudda min tafsir qabla fatwa malami qaima cin ilamul muqin ya tattauna kan wannan yanbaghi lil mufti an yastafsil idan suftiya qabla an yuftiya idan aka zo maka da batawa to idan tana da harshen dabo ko kuma tana bukata a rarraba bayani to kai tambaya tambayan nan da kake ta shafi ne ko kuma a wani bangare ko wani iri ne to daga nan sai a baka in an baka amsa to daga nan kai ma sai ka bada amsa in ko babu halin istifsalin ba ka da halin da za ka nemi a rarrabe maka to sai ka kawo duka matsalolin da suke da alaka da wannan da wannan ƙabiyyar ka rarrabe mun gane in ba haka ba za ka haifar da matsaloli da yawa mun gane ya Allah shirye mu yanzu sai ka ce aka zo aka ce maka ai wasu mutane sun musulunta a gari kaza kuma ba su da kaciya sai ka ce duk a musu kaciya aka wasu suka mutu hmm? aka ma wasu suka ki warkewa duwa ya ja kaga mai fata wannan ya ja alfatwal ja'ira karkatacciyar fatawa ke to Allah ganar da mu shi yasa aikin fatawa babban aiki magabata suna da nauyi suna jin shi abu ne mai nauyi eh? al'imam ibn al-jauzi a cin ta'azimul futiya ya kawo labarin aka zo aka yi masa habbai 120 tambaya sahabi 120 aka masa tam aka mana farko tambaya na daya sai ce aje wajen wani sai a tafi wajen wani sai a ce a tafi wajen wani sai da aka zagaye sahabbai 120 sai tambayar sai ta dawo wajen na daya shi kuma ya ce a je wajen na ɗari da ashirin ɗin nan sai ya ce aka ce ta aya ne wajen shi shi kuma ba aka ce ai shi ma daga wajen wani ne aka ce an ce an je kai ne na farko wanda aka zo wajen ce ta dawo waje na to shi kenan ke a uzu billahi min shaitanin rajim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya bada fatawa <laughs> akwai aiki ko babu ustazai a gaban malami ba sai amma malami tambaya sai su cakke su ba da amsa kuma ba su jin tsoron Allah ba su jin kunyan malamin ko ya musu kawaici ko zai kaga suna ba da ba ya kaza ne ba to sai kace musu ne in aka ba su wanda suka ba shi fitowa kana ji zai kai shiru ka kyale su je su karata in ta lalace su suka sani